Annobar cutar COVID-19 zan iya cewa ta yi tasiri sosai akan ayyukanmu, musamman dangane da shirye-shiryen abin da muke kira zagaye daban-daban na rigakafi. To bara a shekara ta 2020, mun yi niyyar shiryawa a watan Maris zuwa Afrilu babban zagaye na rabon gidan sabaro, amma abin takaici saboda annobar aka tsaida shi zuwa Yuni. Mun kuma fuskanci hakan yayin zagayen shawar zazzabin cizon sabaro na damana, hakan ya tilasta mu muka sauya komai dangane da shirye-shiryenmu. kuma hakan ya kawo kashin kuɗi. Ina aka kwana dangance da ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya. A watannin farko na annobar, a Yamai kam game da dokar hana yawo da ƙayyade lokacin huta waje, ya sa wasu sun yi latti wajen neman kulawa. da jinkirin neman magani. An samu kwatamcin hakan kuma a cikin jihohin Nijar sanda annobar COVID-19 ta kai gare su. Mun lura da an samu jinkiri wajen neman magani na zazzabin cizon saburo, saboda tun a farko tsoro ya riga ya mamaye al'umma, ba sa son zuwa likita. Maras lafiyan su ma na jinkirin zowa. Wane tasiri ne kuka fi fuskanta a cikin gidajen asibitoci? Mutane sun sa sakaci. An samu wannan matsalar game da rigakafin zazzabin cizon sauro ga yara da mata masu juna biyu. Saboda dukkan ayyukan rigakafin zuwa wani lokaci an tsaida su. Wannan ya samu tasiri mai mahimmanci musamman ta bangaren mata masu juna biyu. Saboda a wannan lokaci babu ɗaukar magani don rigakafi ga zazzabin cizon sauro. Kuma abin takaici ta fuskar alƙaluman ƙididdiga mun samu ƙaruwar zazzabin cizon sauro ga mata masu ciki a lokacin da aka hana yawo. Hakan ya kasance matsala ga daga jama'a da ma'aikatan kiwon lafiya. Pour euh, les populations et les agents de santé.